رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau kwanan wata ashirin da 24 ga watan ɗaya shekara ta dubu ɗaya da da 1442 hijiriya wanda shi ne ya dace da goma sha biyu ga watan tara shekara ta 2020 a miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatun wannan littafin albarka na sahihin bukari wannan musallaci na usman bin affan za mu tashi insha Allah ta'ala a faɗin sayassaftu naka bulillahu yuftikum fil kalala ayar da take ƙarshe cikin surucin nisa'i a tafsirin da ya kawo na tafsir surucin nisa'i nan a'udu billahi ne shaifanu rabi bismillahi wa amanu alhamdulillahi wa da wasalatu wasalamu ala amallan da ya bada muhammadu sallallahu alaihi wa ali wasallam قال المؤلف رحمه الله تعالى يستفتون قل الله يستيكم في الكلالة يعني امرؤ هلك ليس له ولد وله فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد والكلالة من لم يرثه أب أو ابن وهو مصدر من تكلمه النساء قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سميت البراء رضي الله عنه قال آخر سورة نزلت براء وآخر آية نزلت يستفتونه قل الله يفتيكم في الكلالة شيء أم imam bukhari ya kawo wannan aya ta ƙarshe a cikin sultan nisa ya saftu naka suna neman fatawa a wajenka ya kai muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya saftu naka aifil kalala dangane da hukuncin kalala to za a yi bayanin menene kalala ɗin shi yasa ya ce a nan ƙasa wal kalalatu mallam ya risu abun audinun fahuwa masdarun min takallalahu an nasabu don mutumin da ya mutu ba shi da uba ba shi da ɗa da zai gaje shi ne ake ce da shi kalala a bisa wannan fassara ɗin mutumin da ya mutu ba uban da zai gaje shi kuma ba shi da ɗa da zai gaje shi shi ne ake ce da shi kalala su suna tambayar mazan Allah su alaihi wasallam don gane da hukuncin gadon wato wannan mutum ɗin din qulillahu sikon fil kalala ga musu um, Allah shi ne zai ba ku fatawa kuma Allah shi zai ba ku amsa gane da hukuncin gadon kalala eh ko bakarare ko ne bakarara ko eh bakarara shine wanda bai da uba bai da da wanda zai gaje shi ah, in imru'un halaka idan mutum ya mutu kalmar halaka ana nufin mata idan mutum ya mutu laisa lahu walad ba shi da da kaga ƙur'anin ma yana fassara mana ma'anar kalala ɗin abinda ake nufin wato walad ana nufin ibn wanda sifa ne na imru din sifa ne na imru'un wasu sun ce wannan ayar dalili ne akan ba sharaɗi ba ne na kalala wato ya zama ba shi da uba don ƙur'ani cewa ya yi inumru'un halaka laisa lahu walad mutum ya mutu ba shi da ɗa walahu ukhtun yana da yar uwa falaha nisfu ma mutumin da ya mutu ba shi da ɗa yana da yar uwa to ita yar tana da rabin abinda ya mutu ya bari wa huwa yarithuha shi ma zai gaje ta illam ya kulla walad idan ba ta da wato da shi sa wasu suka tafi akan zahirin ayar in an ce kalala shi ne mutumin da wato ya mutu ba shi da ɗan da zai gaje shi shi ma kalala ne suka ce al'ayatu dalilun ala annahu laysa shart min al-kalala ko shartul kalala intifa'ul walid kalala ya zama bashi da uba ba sharadi bane kawai intifa'ul walad ya isa mutum bashi da da ya zama kalala wannan riwaya ce daga Umar ibn al-Khattab haka yake da wannan ra'ayi ba kamar yadda Imam Bukhari ya kawo anan sama cewa wal kalalatu man lam yalisu abun aw ibnun ba' shi umar ibn khattab yana da ra'ayin mutumin da ya mutu ba shi da ɗa amma yana da uwar za ta gaje shi ne kalala kamar da ibn jaririn a tabari ya rubuta da isnadi ingantacce zuwa gare shi to amma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun saba wa sayyidina umar dangane da wannan fassara ko dangane da wannan ma'ana ra'ayin nan da ya tafi to sun saba masa da wasu ma daga cikin tabi'ai suka ce alkalalatu shine wanda ba shi da ɗa ba shi da uba alkalalatu wanda ba shi da ɗa ba shi da uba shine kalala haka sai na abubakar ya faɗa kamar yadda ibn abin shaiba ya fitar a cikin sinsa suka ce ga dalili nan a cikin aya Allah ce walahu uktun falaha nisfu ma taraka suka ce law kana ma'aha abun lam shay'an lam shay'an idan da a ce akwai uba tare da ita to ai ba maganar yar uwa ta ci gado ma na mamacin tunda akwai uban mamacin shi yasa aka ce alkalala wanda ba shi da ɗa ba shi da uba ne da zai yi a ce tana da uba a akwai uba na wanda ya mutu ɗin kuma a ce za ta ci wani gado ba to kenan a aiki da rabon gado da aka saba ana yi a zamanin annabi sallallahu da su sahabban ya nuna fassar da Umar ibn Khattab ya tafi sun saba masa suka ce shi uba yana koran ‘yar uwa ijma'an abinda ake nufi mutumin da ya mutu ba shi da ɗa sannan kuma yana da uba to ‘yar uwarsa ba za ta zo ta ci gadansa ba idan ka mutu ba ka da ɗa yar uwarka ta kokarin ta taso ta matso saboda dan uwanta ya mutu ta ci wani abu in dai babanka yana raye to yar uwarka ba za ta ci gadonka ba wannan bil ijma'a kamar yadda kuma idan kana da kana da ɗa to kaninka ko yayanka da mun magana ya zo ya ci gadonka shi kuma kora yake yi shi ɗa koren ƙani yake yi koren yaya yake inda mutum ya mutu yana da ya'ya to sa, ko yayansa ba za su matso su ce za su ci gadon za su ci sa ba su wannan sai nuna cewa kalala ɗin wanda ya mutu ne ba shi da ɗa kuma ba shi da uba saboda in har akwai uba to zai kori ita uwar suka ce to fadallatil aya ala annahu man la walada lahu bi nassi alquran haka aya ta nuna wala walida bin nassi inda ta'ammuli aiban kuma ya zamanto babu da babu uba qur'ani ya faɗi ba da karara amma in an nutsu an yi tunani to kuma shi ma uban kenan dole ya zama babu shi inda irkwa za su ci saboda ba a raba gado a ba wa 'yar uwar mamaci rabin gado alhali uban mamacin yana raye ba a ba wa 'yar uwar mamaci rabin gadansa in ya mutu alhali uban mamacin yana raye wannan ba a yin haka kwata-kwata ma ba ta da gado ita 'yar uwa ji uban mutum yana raye ba ta da gado kwata-kwata abin da ake nufi in baka gane ba ga babanka ga yayanka ko kaninka to babanka ya fi ƙarfi babanka ya fi kusanci da kai haka ne babanka ya fi yayanka kusanci da kai don wato ta jikin babanka ka fito so baba yana da ƙarfin da idan yana nan to 'yar uwarka ba za su shiga danka ba kamar yadda kuma ɗanka ya fi kusa da kai ɗanka ya fi kusa da kai to in ɗanka yana raye bayan da za a yi ƙaninka ya zai ce a raba gado da shi so wannan shi ne rabo na adalci kuma yadda ya tafi a aikace so a nan gurin um, abin da ake nufi da al'ukut ana nufin irin uwa ɗaya ba ɗaya inumru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha in mutum ya mutu ba shi da ɗa ba da uba amma yana da ‘yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya shaƙiƙiya kenan al'uktu min al'abuwai ko kuma ‘yar uwa ɗaya uba ɗaya kawai ‘yar uwa ɗaya uba ɗaya kawai saboda ɗan uwanta zai zama asibi ne gare ta ko ɗan uwan asibai ne zan sama to wannan kenan Allah ce ya huwa ha zai gaje ta shi ma din zai gaje ta zai ci dukiyar ta kenan idan al'amari ya zama bil'aks kamar ita ma ta zama haka to shi dan uwan zai ci zai ci zai malam yace wal kalalatu man ya yarithu abun a ibnun mun yi wannan bayani sai kawo hadisin ah, haddathana suleiman ibn Harb shi ne alwashihi wannan alƙali ne a Makka suleiman ibn Harb babban alƙali ne a garin Makka kuma malamin Imamu al-Bukhari da da alƙalai a da in ka ga mutum alƙali ne to malami ne in ka ga mutum alƙali in ya zauna a kotu to ya sha karatu ya ƙoshi sosai ya karanta ƙur'ani ya karanta hadisi ya san nusus da an yi magana zai cino Allah ya ce annabi ya ce kai ta kai gama malamai ne na hadisi suna ba da hadisi irin su alƙadu iyawu da sauransu a da saboda harka ta alƙalanci yana da haɗari to al'amuran kuma sai suka canja daga baya aka shigar da son zuciya da yahudanci da daman ba sa so a hukunci da zancen Allah shi kenan kawai duk wanda kawai ya je wata takarda ta karatun su kawai sai zama alƙali ya je ta yanke mutane hukunci da ɗaure wanda ya ga dama ya sake wanda ya ga dama nan yar diploma in ka zo kai a nan ta shekara biyu a nan sai ka zama alƙali in kana da hanya ko ka je ka ɗanyi lauyancinka ka dawo rabi turanci turanci rabi larabci larabci kai ba Ture, ba kai ba Larabe. ba za ka nan dai shi kenan sai a baka kotu ka ta yanke mutane hukunci musamman idan mutum yana na hanya ko mutum ya je jami'a ya yi islamic studies ko ya ci takardar ko bai ci ba ya dai gama dai da sunan digiri kawai sai a bashi zama alƙali wanda akwai wanda ya yi islamic studies in ya yi islamic studies amma bai iya karanta ƙur'ani ba akwai profesa a islamic studies profesa a islamic studies amma bai iya larabci ba amma yana jin nan ba wani malamin da ya fi shi saboda sun dora sun ce shi profesa ne amma fa bai iya larabci ba inda za ka shi ka ce zai hudu ba juma'a ya zo ya larabci wala zai iya yi ba suna nan barkatai profesa ne a kan musulunci amma bai iya larabci ba shi kuma wannan gani yake ba wani malami ya shi yabuda duk wani karatu da kai kawai in dai baka zama wannan profesa ba bai ma ɗauke ka malami ba kawai shi ne sharhin ɗanboko boko wani malamin ƙwar'ani wani mahaddaci wani malamin tafsiri wani malamin waye ne in dai kai ba wannan layin bane to ba kai shi ba ba ka da wurin zama kuma baya jin kai malami ne wannan shine illar da yahudawa suka yi mana suka tashe mu da kan asali suka ɗora mu akan iska akan hayaniya mutum ita kumbura yana jin shi wani ne kuma ba abin da ya sani yanzu mutumin da ya zauna karar da rayuwa sai hada ce ƙur'ani yake koyar da ƙur'ani ya rubuta alƙur'ani yake fassara ƙur'ani ya karanta hadisan annabi ya yi karatun fiƙihu ya karanta littattafai rayuwarsa duk cikin ilimi kai ka haɗa shi da wani profesa wanda ya je zauna kawai ya ta kwafa-kwafan haɗa-haɗa kawai ya tutura takardunsa aka ce ya zama profesa akwai bambanci wannan ga masu fahimtar addini kenan yawwa wanda ya san karatun addini ya san ilimi to wallahi tallahi mahadicin alkurani wallahi profesa bai fi shi ba don wahalar da yake sha da tsabar kula da ilimin da kiyayewa ko ba za ka haɗa su ba ba za ka haɗa su wannan shine adalci in fa za a yi magana ta Allah to na faɗi wannan ne don mu gane cewa su daɗin suna mutunta ilimi sosai sai sa suka zauna lafiya yanzu kuma makka da madina nan da kake gani galibin limaman nan na harami su ne alƙalansu yanzu a madina limaman nan na masallacin annabi ga kotu nan tana kusa da masallacin annabi majoritin limaman nan su ne alƙalan wannan kotun sai ka ji za a yi ma hukunci kawai sai ga babban limamin harami shine a gabanka kaga baka da damuwa baka da damuwa saboda sun ɗauki harkar nan ta alƙalanci harka ce ta ilimi kuma a samu mai tsoron Allah in wannan zai zo ya tsaya a kujerar annabi ya tsaya a inda annabi ya yi wa mutane limanci ya limanci ana kyauta zancen zai yi wahala ya aiki da son zuciya Allah ya sa a samu gyara سي شعبة ابن الحجاج الأتكي دع أبي إسحاق شين عمرو بن عبد الله السبيعي يشي أجي براء بن عازب فهو أن يستسلم يشي آخر سورة نزلت آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم براءة سورة الشيخ سوكا كان النبي يشي براءة سورة التوبة وآخر آية نزلت يستبتونك قل الله يفتيكم في الكلالة هذا واضح توانا شيلة عشان سورة النساء سيكم سورة تقبع إيش سورة الماء إلى نار نعم. سورة الماء إلى باب حرم واحدها حرام فبما نقضهم بنقضهم التي كتب الله على الله تبوء تحمل دائرة دولة وقال غيره إجراء التسليط أجورهن نزورهن المهيمن الأمين القرآن أمين على كل كتاب قبله قال سفيان ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تجيبوا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وقال ابن عباس مطمسة مجاعة ومن أحياها يعني من حرم قتلها إلا بحقه هيا الناس من جميعا شرعة ومنهاجا سبيلا وسمة وسمة باب قوله اليوم أكملت لكم دينكم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب قال قال قالت اليهود لقمرة انكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا فقال عمر إني لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أنزل اليوم عرفة وإنا وإنا والله بعرفة قال سفيان وأشك كان يوم الجمعة أهلا اليوم أكملت لكم دينكم نعم سورة المائدة ما لنشي بسم الله الرحمن الرحيم سورة المائدة سورة المائدة إرمدينة سورة مدنية amma ban da faɗin Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaikum ni'mati wannan a arafa aka sauke ta wa arafa kaga ba madina bane amma sura complete din ce sura ce yar madina sai dai kawai faɗin Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum dama ana iya samun wata sura yar madina ce amma a samu wasu ayoyin kuma ba yan madina ba kamar yadda ya faru a nan Ah, da yammacin arfa aka saukar da alyawma akmaltu lakum dinakum ah, wasu suna danganta sura gaba ɗayanta su ce a arfa aka saukar da ita a'a ba haka bane ba a arfa aka saukar da ita ba duka suratul ma'ida a madina ne amma wannan ayar kawai ita aka saukar a arfa a madina aka saukar da ita wasu suka ce banda ayoyin farko na ainihin ita sura din su sun sauka a hajjatul wada haka wasu malaman na ƙwar'ani suka faɗa annabi yana kan wato dabbarsa abin hawansa bayan sallar la'asar Allah ya saukan masa shi yasa imamu amur ya daga nana asma bintu yazid ce. ina riƙe da linzamin taguwar annabi mai suna al'abba sallallahu alaihi wasallam na ƙasar sulla a lokacin da Allah ya saukar masa da ma'ida dukkanta ita ce injina na asma binci yazid ta ce nauyinta kamar za ta fasa ainihin wato dimtsin wannan taguwa to amma wasu malamai sun ce ba dukanta ba ne ba wani bangare ne dai kamar da muka yi bayani a wata riwayar ibn umar yake cewa ƙarshen surar da su sauka a ita ce ma'ida da suratul fathi kamar da imamu tirmidhi ya rawaito Allah musu rahama yace babun hurumun da Allah ya faɗa hurum hurum jam'i ne yace ha حرام حرم حرام حرام بذاتها حرم كما kuma فبما نقضهم ميثاقهم فبما نقضهم فسر سبيليك فبنقضهم سبد وروريوا النقد وروريوا التي كتب الله كلمة التي كتب الله ديديك التي جعل الله كتب بمعنى جعلك sai kalmar tabu'u kalmar tabu'u tahmilu tabu'u tahmilu da'iratun daula in an ce da'ira ana nufin wato daula وقال غيره wasu ba daga cikin malamai suna cewa bayan ya kawo waɗannan kalmomi sai ce wasu kuma suna cewa gairuhu mana wasu malamai wadda ba imamu suddi ba imamu suddi ne ya faɗi waɗancan maganganu suka ce al'irra'u a taslitu kalmar irra'u da Allah ce fa'agaraina bainahum adawata kamar muka sanya shi ne a taslir muka sallaba azraina kamar sallabna kenan ko alƙaina duka ana fassara shi da ainihin wato haka bai na al-adawata wal alƙaina bai na al-adawata wal baghdha sai kalmar ujurahum ujurahum ne ko ujurahunna da Allah ya ce hunna uju ujurahunna abinda ake nufi da ujurahunna sadakin su shine muhurahunna in kun ba su sadakin Allah ya ambaci sadaki da sunan ajir sadaki da sunan ajir kamar da Abu Ubaida ya fassara sai kalmar al-muhaiminu in an ce almuhaiminu da Allah ya ce wa muhaiminan alaihi wa muhaiminan alaihi ana nufin amin amintacce a wannan fassara a kamar yadda aka ruwaito ibn abbas ya fassara al'aminu al'ur'anu aminu ala kulli kitabin ƙablahu saboda shi al'ur'ani wato amini ne akan dukkan wani littafi kafinsa ومهيمنا عليه أمينا عليه قال سفيان ما في القرآن آية أشد علي إمام سفيان الثوري سفيان ابن سعيد الثوري yake cewa duk ƙur'ani gaba ɗaya. wato babu wata ayar da take tsanani a gare ni take da nauyi a gare ni irin fadin Allah لستم على شيء حتى تقيموا التوراة يا أهل الكتاب لستم على شيء كوبا كومي بني حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ميسا yasa yake saboda akwai taklifi na yin aiki da hukunce-hukuncen da ke cikin attaura da nuna musu cewa ku ba komai ba ne sai kun tsayar da aikin da yake cikin attaura da rinjina kamar in baka gane ba kamar ka ce kai musulmi kai ba komai ba ne in baka yi aiki da abin da ke cikin ƙur'ani ba don kana da awar islam kana da awar musulunci amma ƙur'ani ya yi gabar kai ka yamma to kaga lasta ala shai kai ba komai ba ne inda baka yi aiki da maganar da allah tabaraka ta'ala ya umarce ka da kai ba ya ce wannan aya tana da nauyi kwarai da gaske Allah azurta samu da aiki da ƙur'ani sai faɗin makhmasa ibn abbas ya ce makhmasa ana nufin maja'a kenan yana ba mu wasu kalmomi ne da dai ma'anarsu a larabci ne kaza ko kaza makhmasatun ana nufin maja'a maja'a an gane ko sai kuma ah, wa min ahbariha ko ورهبانها من أحياها أيوة. من أحياها كلمة من أحياها يعني من الحرم قتلها إلا بحق وتكسن دب أحرمي حرامني إن بعد هيك بابا أباد داما أكن شي حي الناس منه جميعا ومن أحياها وكذلك ما كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس وكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وتو kamar haramci ne mutum ya kashe rai kenan ba na kashe abun dabbar farauta a harami ba um, kashe mutum ake nufi kashe mutum wanda ya raya ɗan adam guda ɗaya kamar ya raya al'umma ne duka gaba ɗaya wanda ya kashe ɗaya Allah ka kiyaye mu kamar ya kashe mutane ne gaba ɗaya man qatalaha ha ka'annama qatala an-nasa jami'a sai shir'atan wa minhaja kalmar shir'a da min haja ana nufin sabilan sunna shir'a sabilan min sunna sunna ana nufin hanya in sunna ana nufin wato hanya sai fadansa usira da Allah ce fa'in usira ala annahu mastahaqa isman me ake nufi da usira ɗin fa'in usira fa'in zahara idan ya bayyana sun yi laifi sun cancanci laifi sai kuma min allazi su haƙa alaihimul aulayan aulayan yana nufin wahidu hama aula mana ɗaya daga cikin in an ce aulaya ne ana nufin aula ƙwaya ɗaya aulaya ne kuma guda biyu wanda ya fi cancanta a ciki ai abu kaza aula kaza su wannan su ne kalmomin da imam bukhari Allah ya musa rahama ya kawo a cikin nan shimfiɗa duk kuma akwai su a cikin sura din insha Allah za mu zo mu karanta sai kawo hadisin malamin imam bukhari malamin shi muhammad bin bashar muhammad ibnu bashar al-abdi mutumin basra ne wanda ana ce da shi gunda muhammad ibnu bashar al-abdi bunda daga tariq ibn shahab albajali al'ahmasi mutumin kufa ne mutumin kufa ne sai kuma حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب قالت اليهود لعمر يهودا وسنشي وعمر عمر بن الخطاب إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا كو مسلمي هنا كرنت آية دا مودا أكم متسوكا تموكا دا مميدا ونن واتو رانا دا ونن آية تسوكا إيدي ني بكيكن للي دا mun rinka واتو بكي تارو أكم ونن آية دا din saboda Allah ya cika da wannan aya faƙala umar inni la'a'alamu haisu na zalati ko unzilat ni na san wannan aya ta al-yawma akmaltu lakum kuma wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a ina ka saukar da ita inni la'alamu haisu أنزلت ناسا لسيدنا عمر ابن الخطاب ko kuma ka ce yaya ta sauka da kuma inda ta sauka haisu unzilat wa aina nazalat in an ce haisu ana amfani da makani galiban haisu lil makani wasu kuma suka ce a ana iya amfani da haisun lizzaman kenan in ka zo fasar haisu sai ka ce a wurin da ta sauka ko kuma a lokacin da ta sauka duk yana iya ɗauka ko dai lil makani ko dai lizzaman aina kuma ana tambaya ne a ina ne in an tambaya aina fa'ala kaza ana tambayan wuri ne da kalmar aina kenan nan sai suka ce to kenan sai mu je tunda ya kawo aina sai ya zama haisu din na zamani ne aina kuma na makami ne haisu a lokaci aina a wurin na san lokacin da aka saukar da ita kuma na san a wurin da aka saukar da ita kaga babu tikrar ke ba a maimaita ma'anar ba a wata riwaya haisu unzilat wa ayyu yomin unzilat a riwayar imam ahmad ce. a inda ta sauka da ranar da ta sauka wa ainihin rasulullah sallallahu alaihi wasallama ina unzilat kuma na san a ina annabi yake a lokacin da aka saukar da wannan aya din ta alyawma akmaltu lakum dinakum Umar yace unzilat yawma arafa gani wannan aya ta alyawma akmaltu lakum dinakum ta sauka ranar arafa ne ita ce aya da Allah saukar da annabi ranar arafa yace wa inna wallahi bi arafa wallahi in ji umar don karfafa zance kaga wannan ishara ne irin makan wurin kenan kaga ya faɗi ranar ya kuma faɗi gurin ya ce wallahi muna arfa Allah ya sauko da manzan Allah a yawma akmaltu lakum kuma an cika addini ita ce aya ƙarshe an gama magana addini a riwayar muslim annabi yana tsaye a arafa wan nabiyyu waqifun bi arafa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye a arafa qala sufyan sufyan ta'ala رحمه الله wa a وأشك كان يوم الجمعة أم amla ni ina shakka ko dai ranar juma'a ne ko ba ranar juma'a ba an gane ko amma an samu wata riwaya daga kais ibn muslim ya yi jazama ya ce lalle tabbas ma ranar juma'a ne aliyu akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati ta sauka ranar juma'a ne kuma a arfa kuma annabi yana kan abin hawansa su wannan duk karin haske ne dangane da musan yaushe wannan Allah ya saukar da wannan aya kuma don mu gane darajar ranar arfa kuma mu gane cewa wannan addinin an kammala shi mana duk bayani da Allah ya kamata yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama in saukar da aya ya gama na cika muku addinin ku na kammala muku ni'ima ta na yadda muku musulunci shine addini so duk wanda yazo zo da wani abu ba abinda annabi yazo da shi ba to kaga a waje yake so shine za a ce ya zama dan bid'a kenan ya zo da wani abu kharij addini a wajen addini ba abin da Allah iya da shi ba ba abin da annabi ya faɗa ba to shi yasa aka ce sai a ajiye masa kayansa kowaye ya kawo wani abu wanda babu shi a cikin ƙur'ani babu shi a hadisi addini bai zo da shi kuma ya ce lallai a yi shi to a ajiye masa kayansa shine zaman lafiya kuma duk wanda ya kuskure ya je bauta wa Allah da wani abin da ba annabi ya ce a bautan Allah da shi wato ya yi aikin banza wannan shi ne manufar mutum ya zama ahlus sunna mai riko da sunnar annabi abinda annabi ya karantar kake riko da shi ba wai wani kawai ya je ya mirgina a mafarkinsa ya je kawo maka wani abu ya zo dora ka aka yi ya sa ka wahala ka ɗebe shekarunka kana bautar Allah da abin da ba Allah ya ce ka bauta musu ba الله ربما مدعيك بأزا نعم مالا باب قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا تيمموا تعمدوا آمنا آمدينا أممت وتيممت واحد وقال ابن عباس لا لمست لا مست تمسوا تمسوا اللاتي دخلتم بهن والإسباع الركاب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض اطفاله حتى إذا قلنا بالبيضاء أو بذات الجيش انقطع إقبل لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على استماته وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة فقامت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وادئ رأسه على فخذه قد ناموا فقال هبطت الرسول هبطت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء قالت عائشه فاعتبني ابو بكر وقال ما شاء الله ان يقول واجعل يدخلني بيده في خاطرتي ولا يمنعني من التحرك الا مكان الا مكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتبع على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن هبير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فإذا الإكد تحته فإذا الإكد تحته فإذا الإكد تحته sai babin da Allah yake cewa tabaraka ta'ala fa illam falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba um idan ba ku samu ruwa ba za ku yi alwala ko kuma za ku yi wanka to sai ku taimama da ƙasa wacce take mai tsarki um falam tajidu ma'an wannan matufun ne alama qablahu da abinda ake nufi idan ɗayan ku ya zo daga bayan gida ko ya yi tsuguno ko kuma ya sadu da mace jima'i ya nemi ruwa don ya yi tsarki ko ya wanka bai samu ruwan nan ba ko da kuɗi ko da sadaka ko na kyauta kinan bai samu ba to sai ya ce mama sa'idan sa'id ana nufin turab turbaya samu kasa. yi taimama da ita a shi ita ma a matsayin abinnan ne ruwa ne sai ce tsayiban amma ta zama mai tsarki don kan mutum ya je samu kasa mai najasa kasa mai fitsari kasa mai ƙazanta um, ya yi taimama da ita dole ta zama mai tsarki Allah ce wani ban junuban fattaharu uh, idan kun kasance masu janaba ne to sai ku tsarkaka kenan yin amfani da ruwan tsarki ne gare ku kalmar tayammamu ana iya fassara ta da ta'ammadu ta'ammadu at-tayammum at-ta'ammud kamar ana nufin nufatar wani abu amada ila kaza wala amina bai al-haram amina shi ne ce ƙafidina amidina kenan amidina kamar yadda balarabe yake cewa wato amamtu wa tayammamtu a amamtu da tayammamtu duk ɗaya ne suna faɗa wa ɗaya duk ya halatta kai amfani da waɗannan kalmomi ibn abbas yana cewa lamastum wata tamassuhunna aw lamastum nisaa ana sun kusantar mace da jima'i wata masu hunan duk abu guda ɗaya ne yawwa wallaci da khaltun bihinna da khaltun shi ma saduwa ne da khaltun bihinna shi ne al'isba ma'ana ha'an nika wannan kenan sai kawo hadisin ah, malamin shi ismaili ابن أبي أويس معلم الإمام البخاري إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني مالك شين إمام مالك كان نن فكان إمام البخاري لإمام مالك مالك إبن إسماعيل الدين إسماعيل ابن أبي أويس شين معلم الإمام البخاري شيكما المجد إمام مالك مين mutum ɗaya ne kawai إمام مالك imam عبد الرحمن ابن القاسم daga babansa shine Muhammad ibn Abi Bakr al-Siddiq Abdurrahman ibn al-Qasim an abihi uh, uh, ibn Muhammad ibn Abi Bakr Siddiq Muhammad dan gidan Abu Bakr Siddiq daga nana Aisha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam mata annabi wannan matsayi ne gare ta an ambace ta ce mata annabi qalat nana Aisha take cewa mun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi mun mutu tare da annabi a wasu daga cikin tafiye-tafiyensa ko wani tafiyarsa wannan tafiyar ita ce ghazwatu bani mustalik tafiyar ghazwat bani mustalik tafiya ne ta yaki a shekara ta shida ko shekara ta biyar bayan hijira annabi akai wannan tafiya shekara ta shida ko shekara ta biyar muna tare da annabi hatta idan kunna bil baida sai da muka je wani guri da ake ce da shi baida ko kuma zajin jaish sunan wuri ne ko baida ko zajin jaish wannan ita aisha ne allah ya mata yarda kara mata yarda ta shakka ta manta ko baida ne ko zajin jaish in kafa ikdulli sai sarƙa ta sai ta tsinke ik daidai ke da kilada kilada ana nufin sarƙa da mata suke sawa a wuya asalin sarkar ba mata ta bace asalin sarkar ta yar uwarta ne asma'u sai ta ara ashe har matan annabi suna dan sarkar ke kenan daman mata sai da rafi rafi ya yawwa saboda kwalliya da ado su da mu yan ado ne namiji ne in ya shiga ban daki ya wanka yana fitowa kawai shi ya gama amma mace bata isa ba in ta shiga ban ɗaki ta yi wanka ta fito haka sai a ce akwai matsala sai an ƙara da hoda sai an saka mai sai an yi goge-goge an goge baki an liƙa jan baki da gazan da kwalli da waye kai ko da kaji ka watsa ruwa sai ka ce zan watsa ruwa an fito da ka watsa ka fito kuma noman lafiya lau amma mace bata isa haka ba shine wai suke ta ne wai tsakanin namiji da mace wai waya fi kyau halittar namiji da halittar mace wani ya ce yau kayi ma magana a ce wai mani namiji yana da kyau ai ba ya magana kyau a namiji wani ya ce a wasu suka ce a yau aina magana kyau a kan mace wanda ba ta yin kyau sai ta yi kare-kare ai namiji ne kyakkyawa ai ne da ya watsa ruwa in ya fito kawai lafiya lau komi ya ɗauka kawai amma mace ba ta isa ba sai da shafe-shafe dole ba za su iya tsayawa a haka ba dole sai an ƙara wani abu ومن ينشأ في الحلية وهو في الكفام غير مبين to ta race sarka in banda ana na Aisha Allah ya kara mata yadda yaki za a je da yake tana tare da mijinta kaga sai da ta saka sarka wannan yana nuna cewa kullum mace yana da kyau ta rinka kyautata yanayinta don ta faranta wa mijinta ba ki rinka zama firtif kamar kin fito daga rami ba a'a dole a gyara jiki dole a kyautata a yi kitso a saka lalle saka ɗan race race haka dai mace daman take kawai ita yar ado ne da kwalliya so ba a barin abin nan dama ta wuce wata tsohuwa ce kullum da lalle a kafarta kullum da lalle da shafa mai kullum mijin tsoho ita ma tsohuwa amma ba ta wasa to haka ake son a gama shi kaga wannan yaƙi za a je amma ba ta da shi a karam kallon matar annabi ba ta da shi da ta je gurin yar uwarta asma'u ya yi gidan sai na abu ta ce ba na aran sarƙa za mu yi tafiya yaƙi ba za a je yi eh, wallahi eh. ana zaune zaman lafiya matar annabi ne ba ta da sarƙa amma ba ta da hankali ba uku yanzu nan takalmin sallah an baka sayo yaro ba ta ya zage-zage wani ya sayo wa matarsa a tamfa kala-kala kala guda kaza a sallah ya miƙa mata ya ce ga shi yana gadara ya ce ta duba ta ce sai ka yi bayanin kudin kowace a ciki wallahi wannan ta nawa ce ya ce ta kaza ne ta ce ajiye ta ce wurin sa ta ba wannan fa ya ce ta dubu kaza ne ta ce ajiye wurin sa ba wannan fa ta ce wallahi duk baran sa su ba amma za ka je ka ɗebin waɗannan a tamfofin ya buga ya buga wallahi ta ce ba za ta karɓa ba na ce ya kai da ita ya ce to ya malam ya zanyi da ita ɗauka ne na je na canjo mata wanda take so ga irin waɗannan su mata suke so wallahi a yi kwarai da gaske ta wai mai jan baki ce wai an zauna lafiya wancan din ma an yi za a zauna lafiya A yi ta kita saka kawai sai ka samu wata kanwarka can wadda take zaman aure a hannun mijin tana cikin talauci ka aika mata ɗayar ka samu wata ƙanwar mahaifiyarka ka tura ɗayar kuma sai ka samu wata haka yar gidan makocinka haka ka ce alaji a bawa yara wannan eh, ta ji labari kuma watakila yarinya ce tana ɗan tasowa watakila yi kamu kenan to nan gaba wallahi ba ko tsumma ka ɗauko kira za ta haɗe ta ɗauka a kaga wannan rena arziki ne ba a san yaya yayi ba ya je ya nemo wannan wannan na gaya muku yana faruwa ne ba da yawa rena ko rena ko wani ya sayo yar jaka ya kawo wallahi ba zan race wannan jakar ba wallahi sai ta dubu ashirin da kaza ya ce a ah, ga buhun shinkafa tsada ga maganar race jaka kuma kuma dole sai je je kawo haka suke in suka samu shimfiɗa zama suke sosai amma ba komai in mutum yana da hali ya kawo duk abin da ake so yana da kyau isani ne babu ne na me na kyautatawa wa asinu inna allaha yuhibbul muslimin amma dai rashin ladabi ne rashin girmama arziki ne a kawo mutum a wuyawulla da shi ya ce ba zai saka ba yanzu akwai matan da in sabulun wanka aka sai mata ba za ta yi amfani da wannan ba sai ta sai da shi ta sai mai tsada ta hada da kudin cefananka sai ta kara ce sabulu mai tsada saboda ta fi karfin ta yi wanka da wannan akwai wanda in a tamfa ne din ka sai mata za a karba amma za a tura makota ta nemi kuɗi ta cika ta ta sai da wannan sai ta siyo sama da wannan saboda wai ita ajinta ya fi ƙarfin wannan a tamfar da ka sai mata in 'ya'yanka ne ka sai musu kaza ka musu ɗinki to sai kaga an san yadda za a yi wata cewa cewa a je a ko wani yadin da ya fi naka tsada sai a saka duk suna yi kuma duk karka ɗauka daga wani guri ne ko wani yayanta ne mata duk kuɗin cefanen ka ne karka ɗauka duk kuɗin ka ne kawai <laughs> eh, eh, eh? an me an ciri kuna da manta to Allah ya mana afuwa Allah ya ba da haƙuri sai ya ce sai ta ce aro ta karɓo wannan sarƙa ƙaro sai sarƙa sai ta tsinke a'a manzon Allah sallama da ya samu labari sarƙa ta tsinke sai ya ce to ya tsaya sai sai ya ce mutane su tsaya a duba mata sarƙa kaga wannan yana nuna mana women rights kenan annabi yana kula da women rights yancin mata kenan ko eh, an nema mata ta aka ta nema alalci ma su kamun nasu ma'ahu wale su alama daga neman sarƙar nan aka ta nema aka ta nema ba a samu ba kuma ba ruwa a wurin daji ne wale su ma'ahu ma su ba wurin ruwa suke ba su alama ba wurin ruwa ba wale su ma'ahu ma kuma babu ruwa a tattare su a tafiyar fa'atan nasu ila abubakar siddiq mutane suka taho wurin sayyidina abubakar as-siddiq tun da ai ce ce aisha ko kuma ita mata annabi ne ba za su iya su ce wa annabi sassan yaya aka yi aisha za ta zo ta tsaye da mu ba ko kuma ya za ta a'a ba za su iya ba sai suka yi dabara ta ce mu je mu samu babanta ne zai iya mata magana wannan bai wa Allah ki ta tsinke kin zo kin tsaye da annabi sai an nemo sarka na. a haƙura mana ce ga ba ruwa ga shi za mu yi sallah shi kuma annabi yana nan yana zaune sai an nemo wa matarsa sarƙarta kaga wallahi wannan babban hujja ne fa cewa ashe ana ana kula da haƙƙin mata ko ba ga bane yawa women rights kenan yawa su je su karanta su samu hujja walaisu alama ma mahum alama shikenan ai sayyidina abukar ana zuwa ana masa magana sai sai ya dauki sakon sahabbai sai kama hanya faja'a abubakar wa rasul sallallahu alaihi wasallam ra'sahu ala na nana aisha ce sai ga abubakar babana ya zo kenan wannan yana nuna ya halatta da ya faɗi sunan mahaifin shi in dalili ya kama wajen ba da labari kaga cewa sai fa a abubakar sai abubakar ya zo amma abubakar ɗin babanta ne shi yasa an tambaye ka a makaranta kai waye sai ka ce wane dan wane ba sai ka ce wani dan malam wane ko wani dan baba wane ba ba laifi bane a shari'a ya tarar da shi annabi ya dora kansa akan cinya nana Aisha yana bacci yana ma hutawa shi ka annabi yana kwance ita nana Aisha tana zaune sabai ana ta nema ka ji ladabi da girmamawa kad nama har bacci ya kama shi sai sai sai na abubakar ya zo ta bangaren na na aisha yana faɗa da ƙaramar murya don kar ya faɗa da ƙarfi annabi ya ji ya tashi yana cewa habasti rasulullah sallallahu alaihi wasallama annasu wa habasti nas kin kin tsare annabi kin tsare mutane walaysu alama'in walaysa ma'ahum ba gurin nan ba ruwa kuma babu ruwa a tattare da mu ya aka yi haka sai take cewa fa'ataba ni abubakar babana abubakar kenan ya zarge ni shine ataba ni ya mun fada kaga wannan ya nuna ashe ko yarka tana gidan mijinta ta yi wani abu ba daidai ba za ka je ka yi mata ne kai mata fada ai uba uba ne yanzu ko mun girman mijin ku ko da mata shugaban kasa ne ka je ka bude mata wuta kawai ka dawo babu wata damuwa ai yarka ce ko ba ka bane yawa kuma ko mata nawa ne malami ne ya za ki zo ki haka ta ce fa ta bani abubakar wa kala sha Allah an yi aisha akwai jirgin zance ta ce ya faɗi duk abin da Allah ya ƙaddara zai faɗa mana ya yi bari sosai <laughs> wa kala sha Allah an yi abin da Allah ya hore zai faɗa biya faɗa amma ka duba ladabi ba ta faɗi abubuwan da ya faɗa din ba kawai dai ta ce abin da Allah ya hore zai faɗa eh a ta banin ya isa eh <laughs> yayi tai yayi tai shikenan sai ke ce ta ce wannan bai isa ba wa ja'ala da hifi yadihi da ci ya samu hannunsa yana ta zungura ta a kuguna ki tashi shi ne haka shine ne a wata riwaya sanda ya sa yana zunguranta haka kin tsaye da mutane kin zo kin kaza da sauransu to ita kuma ta riƙe jikin yana sukanta da sanda ta haƙura saboda ta yi motsi annabi ya tashi daga bacci shi kuma ba zai rafka mata sandar ba don kada ta tashi ta tashi annabi <laughs> ta duba girmama annabi in shi yana girmama annabi ita ma tana ne tana girmama annabi ta ce a wata riwa ta ce na rike jikina ya soke ni ina ji ban kuma tashin ba saboda ga umarnin uba ga kuma hidimar annabi ya za a yi ta ce haka na rike ya yi ta zungura ta yi ta zungura ta wai daidai na samu na tashi wala n'a yamna'uni min at-taharruki illa makana sallallahu alaihi ala fatiri ba abin da ya hana ni na zungura na miƙe irin yadda an sai dai kawai annabi yana kwance ya sa kansa akan fuskata akan ta. kawai fa qama sallallahu alaihi wasallam hatta asba manzo Allah sallallahu har lokacin tashin sa kawai dai yayi sai ya tashi yana tashi asuba yi tayi wani abin da daddare ne akai suna so a maza maza a tafi a bar wannan dajin saboda ba ruwa annabi yana farkawa a subayi ta yi tunda akan tafiya yake shine malamai suka ce idan yana tafiya to kenan yakan kwanta ya yi bacci ya huta alaihi salatu wassalam in ya samu dama fa anzalallahu ayatu tayammum to sun sauka ayi alwala lokacin sallah yayi babu Allah ya ce falam ta jidu ma an fata yamma musa idan tsayi ba tunda ba ku samu ruwa ba sai ku taimama kenan wannan ayat taimama dalilin saukar ayat taimama waye ne na aisha to ne mai riwaya yake cewa usaid ibn hudayr yace ma hiya bi awwali barakatikum ya ala abubakar ka ya ku iyalan gidan sai da abubakar wannan ba ita ce farkon albarkar ku ba duk duniya har a tashi duk wanda ya karanta ayar taimama ko ya taimama gidan abubakar suna da lada don kusu ne sababi na aisha ce ce ce sababin saukar ayar. qalat fa ba'athna al alba'ira na na aisha ce sai muka tashi raƙumin nata da ya dauko ta raƙumin da ya dauko ta suka tashi raƙumin Allah da ya kuntu alai wanda nake kansa fa idal ta tahtahu kawai sai ga sarƙar nan ashe da sarƙar ta tsinke ta faɗi ƙasa an kwantar da raƙumi ne a kai sahabbai sun shiga daji ana ta nema ashe sarƙa kan gata nan a ƙarƙashin raƙumi ashe Allah ya so ne a saukar da ayat taimaman a wurin ta ji dalilin kuma Allah bai yi wa annabi wahayi ya ce a tashi raƙumin ba aka daga raƙumin nan sai ga sarƙa aka ɗaura kuma aka yi taimama kuma a kama hanya aka tafi kenan dai na aisha ita ce dalilin saukan ayar taimama Allah ya ƙara musu albarka da matsayi da daraja mu ma Allah ya albarkace mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh